hudubar tana magana kan muhimmancin addu'a wannan ku ya danganta da irin halin da muke ciki a wannan ƙasa abubuwa da suke kewaye da mu iri daban-daban na musifu kamar yadda na faɗa a wasu hudubobi da suka gabata dukkan gwaje-gwaje mutane sun yi da duk abin da za su yi hanya guda ɗaya ce ta rage ita ce tuba da Allah da kuma yin addu'a duk wanda yake jin gwamnati ce ta masa kara wane ne zai yi masa kaza a waye kaza a wane ne kaza a dungurungum ya kamata dukkan mu kowa ya ɗauka yana da laifi ya kuma koma ga Allah ya yi sujjada ya kafa goshinsa a ƙasa ya yi kuka da zunubansa. Domin wannan abin Allah baraka wa ta'ala ya ce babu wata musifa illa abin da hannunku ya aikata. Ba hannun mutum ɗaya ya ware ba, cewa duk abinda da hannayenku da yake aikatawa. ya kuma tabbatar a wata ayar yake cewa innama kuma ala anfusikum yace zaluncin ku kanku yake da'awa in ka zalunci makwabcinka ka cuci wanda bai kamata ka cuta ba ka ha'inci matarka ka cuci yayanka ka ci amanar kasarka kai abin da duk kai zunubin zai tattaru in ya hau sama tarwatsewa yake kuma in ya tashi tarwatsewa zai tarwatse a gidan kowa dan haka babu mafita babu inda za a je sai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala la malja wala manja minka illa ilai ba mafaka ba gurin gudu ba yadda za a yi musiba tana kewaye da al'umma kuma tana ƙara kusanto su iri daban-daban da nau'o'i iri daban-daban sannan kowa sai ya kalli laifin wani ya ce shi ne kaza wannan abin da ya kamata kowa ya koma ga Allah ya tuba ma Allah ya koma ga Allah ya gyara halinsa don ba wanda bai san shi azzalimi bane idan yana zalunci ko babu wanda bai san cewa shi nagartacce bane dan halinsa ya san kansa kowa daga cikin mun nan ya san abin da yake aikatawa mummunan aikin da yake wani yana dudu me yasa ba za ka daina ba wani yana zina me yasa ba za ka daina ba wani yana cuta me yasa ba za ka daina ba wani yana ha'intan mutane me yasa ba za ka daina ba wasu fyaɗe suke suna lalata 'ya'yan mutane a bayan gidajen su. kowa da irin abin da ya san yana aikatawa na mummuna kuma kunmu da yawa suna nan ba su da mugun ba su da nufi mai kyau sai mummunar mugunta da suke ma al'umma mummunar mugunta wani da abin da Allah ya bashi na kasuwa da shi zai azabtar da mutane ya ta musu tsada yadda ya ga dama wani da mulkin da Allah ya bashi da shi zai yi ta kokarin sai ya azabtar da al'umma kowa da irin yadda cutar da yake wallahi billahi ko dai a tuba a koma ma Allah ko kuma kaɗan ne daga cikin abin da Allah yake da shi don bala'i a gurin Allah baka san adadin su ba ne kada ya san irin musibar da yake da ita kuma ta kowane bangare zai iya wa azaba ta kowane bangare da haka babu mafita babu makawa babu yadda za a yi sai dai a koma ma Allah kuma addu'ar sosai za a yi ta ba wai tsayawa za a yi irin abin da ake a majalisa mutane su taru a bakin hanya su yi ta zancen problem da ake da shi a ƙasa in na a watsa ya ce sai addu'a kuma ba zai yi ba abinda kawai aiki sai addu'a ba addu'a ba ce kana cewa sai addu'a kawai magana kake yaushe ka tashi cikin dare ka kafa goshinka a ƙasa ka gaya ma Allah damuwar yaushe kai wannan kana zaune kana cewa sai addu'a waye zai yi tunda ka ce sai ita ne ita za ta yi kanta ko wani ne zai maka saboda haka mutane dole su tashi ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wannan hudubar take magana akan yadda magabata duk abin da ya dame su komawa ga Allah suke kuma su tuba ba Allah sai Allah ya yayi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya umarni da ai addu'a sannan yi alkawari da amsawa in an yi addu'ar sannan ya kwadaitar akan aikata ayyukan alheri sannan kuma ya sanya sakamako shine zai karba da bada lada sarki ya tabbata gare shi wanda yake da karamci da kyauta shi ne Allah ya umarci bayansa da yin addu'a kuma yayi musu alkawari da amsawa godiya ta tabbata ga Allah wanda da tausayinsa da rangwamensa da addu'o'insa ne da roƙonsa yake yi tsanani akan waɗanda ya ɗora ma tsanani da tawakkulinsu ne ga Allah gare shi da addu'o'insu Allah yake tunkuɗa makirce-makirce na mutane daban-daban waɗanda suke yi da tsayuwarsu ga addinin Allah zukatansu suke shirya zuwa ga abin da yake daidai zuwa ga mafi matukar wato abin nan mafita muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda bai da kishiya bai da abokin tarayya sai shi kadai ne wa muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne shugabannin manzanni tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa ma'abota biyayya da kuma wato shirya in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma ma'abota wato abinan da waɗanda suke tabi'ai da waɗanda suka bi su tare da kyautatawa har zuwa ranar da Allah zai kira al'umma gaba ɗaya. Bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin tsoron Allah ita ce abin da ta fi tanadi ita ne abin da ta fi cancantar ɗan adam ya yi guzuri ga wani wuri da ya fi kowanne tsanani shine wurin tashin alkiyama kuma ita ce guzuri ga wurin da zai zama ranar makoma ƙur'ani yana cewa ku yi guzuri domin mafi alherin guzuri shine tsoron Allah ya ku bayan Allah rayuwa dai wato babu abin da ya kai rayuwar zuciya ta rayu da imani da Allah ko da jiki yana ciwo babu shakka rayuwar da ta zamanto mafi inganci ita ce zuciyar dan adam ya rayu tana da imani da bin Allah sannan irin wannan rayuwa da take sadar da dan adam zuwa ga Allah kuma irin wannan rayuwar da take samar da amsawa ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kuma irin rayuwar da take nesantuwa da tsawar da Ubangiji ya yi a akan munanan ayyuka da hane-hanensa da ya hana. Ƙur'ani yana cewa yanzu wanda ya zamanto matacce bai da imani sa'an nan muka rayar da shi muka ba shi imani, sai nan san muka sanya haske a gare shi yana tafiya da shi cikin mutane. Ai, ba zai zamanto ɗaya su zamanto ɗaya kamar misalin mutumin da ya rayu cikin kafirci da duhu na munafirci wanda kuma bai fita a ciki ba. ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo abin da ke rayar da zukatan mutane su rayu da shi kuma su haɗu da ubangijinsu tabaraka wa ta'ala idan sun roƙe shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa musu waɗanda suka yanke daga barin Allah tabaraka wa ta'ala suka yi ta'alluki da wasu dabarbaru da abin da suke jin zai fitar da su suka yi nesa da yi ma Allah ɗa tabaraka wa ta'ala waɗannan su ne kullum suke cikin tashin hankali da kuma faduwar gaba da jin bala'o'i da musifu iri daban-daban kuma su ne kullum suke cikin tsoro kuma su ne kullum zukatan suke cikin fargaba a halin da suke ciki da abin da kuma zai zo nan gaba saboda me saboda sun yanke ma Allah ba su kusa da Allah sannan zukatansu sun kekashe sannan kuma dukkan alkawuransu sun warware wanda suka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala rayukansu suna kon gaba kon baya akan imani da Allah suna cikin shakku da ubangiji waɗannan babu shakka ba su ga Allah ba su ga wannan duniya yayin da ma'abota imani suka kalli duniya da irin abin da take haifaswa na kaskanci da gashin jin daɗi da talauci da ƙuncin rayuwa da fargaba irin na sace-sace da sauran al'amura munana waɗanda suke sa ɗan adam cikin rayuwa mai ƙunci, sannan kuma suka kalli yadda mutane suka zamanto mayaudara kowa yana ƙoƙari ya yaudari ɗan uwansa akan ha'incin dan ya rayu ire-iren waɗannan bayan Allah nagartattu da suka ga halin mutane wannan kenan da kuma halin wannan duniyar abin da suka kalla sai suka koma zuwa ga tsari tsarin da bai da iyaka shine wajen Allah sannan kuma suka koma gare shi domin shine matabbaci wanda yake da aminci wannan matsari da matabbaci kuwa shine imani da shi Allah tabaraka wa ta'ala na biyunsa kuwa shine babban takwabinka kuma makaminka shine addu'a da haka suka yi gaggawa suka ruga suka koma zuwa ga Allah Ta Baraka wa ta'ala suka koma ga abin da zai kare su kariya ta haƙiƙa kuma domin sun riska cewa dukkan halitta mabukata ne ga Allah don haka ya ku bayan Allah ba mu da mafita sai Allah ba kuma da inda za mu yi sai Allah mu mabukata ne a wajen Allah mu ba kowa bane kaskantattu ne marasa shi da masu mulkin mu da masu mu da duk waɗanda suke jin su su ne ba su isa su ɗin ba ne Allah kaɗai shi ne shi ne shi Allah dan haka yake cewa cikin waɗanda na halitta ba Allah ba akwai wanda ya isa azurta ku da zaman lafiya akwai wanda ya isa ya ɗauke muku talauci akwai wanda ya isa ya ɗauke muku wannan bala'i akwai wanda ya isa ya yi muku waɗannan abubuwa da kuke buƙata Allah ya ce to ku shaida babu wani abin bauta da gaskiya sai ni idan kun fahimci haka ta ina aka karkatar da hankalin ku ko goma wani ba Allah ba ta ina aka juyar da hankalin ku wanda duk ya fifita Allah akan komai ya rungumi shiryar Allah tabaraka wa ta'ala ya rungumi ibani da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi gafarar zunubansa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya nisanci munanan zunubai babu shakka wannan ya tsira wanda duk ya fifita dabarbarunsa akan dabarbarun Allah ya fifita karfinsa akan karfin Allah bai nemi Allah ba bai nemi taimakon ubangiji ba bai tuba ba bai koma ga Allah ba waɗannan su ne halakakku a cikin duniya da kuma lahira ya ku bayin Allah babban abin da ya kamata ka firgita zuwa gare shi ka koma da wannan abin din bayan imani da Allah shine duk abin da ya zo maka ka firgita ka koma wajen Allah ka roke shi domin addu'a ita ce ka, kuma da ita ne Allah yake da bala'o'i iri daban-daban kuma da addu'ar ce Allah yake juyar da sharrin kaddara ko da mummuna ce babu wani abu mai girma a wajen Allah da zaka fuskanci Allah da shi ya saurare ka kamar ka roke shi Allah tsarki ya tabbata gare shi yana son bawan da yake komawa ga Allah ya roke shi kuma ya jefo bukatunsa gaban Allah sai Allah din ya karbe su ya warware yayi wannan da kaiwa ƙararsa wajen Ubangiji da kukansa da tunaninsa da damuwarsa duk yana kaiwa wajen Allah baraka wa ta'ala. Kai ba ma ba haka ba, Allah fa cewa ya yi, ya yi umarni kuma ya yi alkawari, sannan sai ya ce, ku roƙe ni umarni ne, sannan ya ce kuma zan amsa muku. Me muke jira idan Allah ya yi wannan alkawarin ya yi wannan umarnin, dan me ba mu komawa ga Allah, kuma dan me ba za mu roƙi Allah ba, bayan ya ce mu roƙa, kuma ya yi alkawari zai amsa. ya ku musulmai tawazu'i da kaskantar da kai zuwa ga Allah da bayyano da bukatunmu zuwa ga Allah da yin furuci da mu muna masu laifi da kuma furuci da miƙa bukatunmu zuwa gare zuwa ga Allah waɗannan abubuwa suna daga cikin mafiya girman ƙololuwar darajar imani da sanin Allah kuma sa'an nan su hujja ne da dalili akan wajen amsa maka addu'a da kuma komawarka zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala Umar Faruk yake cewa Umar ibn al-Khattab Allah ya da shi yana cewa lalle ni ba ni ke da daukar nauyin amsa addu'a ta ba amma abin da nake da daukar nauyin sa shine ina daukar nauyin in ga mu Allah addu'a in roke shi ya ku bayan Allah ba mu ke da daukar nauyin amsa addu'a ba Allah shi ke daukar nauyin amsawa abin da ke kanmu shine nauyin mu koma mu tuba mu roki Allah wannan shine nauyin da ya shafe mu babu shakka idan duk zuciyar da ta yi ƙini ta tabbatar tana komawa ga Allah kuma ta roƙe shi to ta tabbata amsa yana tare da ita Allah zai amsa mata Anas dan Malik yana cewa Allah ya da shi yace manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada ku gajiya da roƙon Allah kar ku kuskura ku gaji da roƙon Allah wani ya fito yana ce maka tun bare yake wai ba amsa ba sau nawa ka je ofishin gwamna bai biya ma bukata ba wannan mutum ne dan uwanka sau nawa ka nema a duniyar a wajen wani bai baka ba sai dan ka roki Allah shekara ɗaya bai amsa ma ba ka rinka fitowa kana magana wai ka roƙa tun ba yau ba amma ba amsa ba ana da ce kada ku gajiya da yin addu'a a gurin Allah domin babu wani ɗaya da zai halaka matukar yana roƙon Allah Allah sai ya tsamar da shi daga dukkan damuwar da yake ciki babu shakka littattafan sunna da littattafan alkur'ani da abun da Allah ya saukar cike suke da nau'o'in addu'o'i iri daban-daban wanda suke sa ɗan adam mutum musulmi ya zamanto yana da alaƙa cikakkiya da ubangijinsa kuma ya samu tsaro cikakken tsaro daga abokin gabansa sannan a hukunta al'amarinsa a biya masa sannan Allah ya isar masa daga bukatunsa daga dukkan wata munasaba da yake da bukatar ya roƙi Allah Allah yana da yadda zai iya amsa mutum sawa'un a cikin bacci ma a idanunka biyu ka roƙi Allah ko a bacci kake mafarki kake roƙon Allah in ka farka tura wannan roƙon kana tafiya ne ko kana zaune ka yi shiru a zaune kake ko kuma dai a tsaye kana kwanci a bangaren ka shi Allah ya yi alkawari dukkan yadda ka roƙe shi in dai ka yi ikhlasi Allah ya ce zai amsa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo masallaci wata rana ya ga wani mutum daga cikin ansarawa wanda ake ce ma abu umama sai annabi yake ce masa yaya na ganka a masallaci kuma ba lokacin sallah ba ya ce ya rasulallah bakin ciki da takaici su suka dame ni a rayuwa kuncin rayuwa da ba su suka da ake bi na Na rasa yadda zan yi da su shi yasa na shigo masallaci sai annabi ya ce ba zan sanar da kai wasu kalmomi ba wanda inda za ka faɗe su Allah zai tafiyar maka da su da duk waɗancan damuwa kuma za a biya maka bashin ka? yace ya rasulullah na'am a sanar da ni sai yace idan ka waye gari da asuba ko kuma idan ka kai yamma da yammaci ka ce ya Allah ina neman tsari daga gare ka daga bakin ciki da da takaici ina neman tsari daga gare ka ya Allah daga gazawa da kasala ya Allah ina neman tsari a wajenka daga rauni da rowa ina neman tsari a wajenka ya Allah daga rinjayar bashi da kuma rinjayar mazaji abu umama ya ce na je na aikata haka sai gashi Allah Ta baraka wa ta'ala ya tafiyar mun da takaicina na ya tafiyar mun da bakin ciki na ya kuma biya mun bashi na ya sa zuciya ta lafiya kalaf wannan addu'a annabi haka ya faɗi yace duk wanda yi ta zai tafi babbar matsalar mu anan ne shakku wani zai je ya faɗi wannan yana da shakku bai da yaƙini kuma bai ci halal ba kuma watakila azzalimi ne kuma watakila zalunci ma yayi akan bashin ya kiya biya ne da zalunci Allah ba zai karbe ka ba ko ka ji annabi ya ce wancan yayi an amsa kai ba za a karbe ka ba saboda dukkan sharuɗa baka cika su ba ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ku musulmai ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku fa mannewa ubangiji ku ratayu ga Allah ku alakanta bukatunku da Allah ku kyautata kyakkyawan zato zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ku san sunnar manzon Allah kuma ku yi ikhlasi ku nesanci dukkan abin da suke kawo sabuban kekashewar zuciya kada rafkana ta halakar da ku ta rinjaye kada lafiyar da aka baku ta yaudare ku kada ƴan kuɗin da suke hannunku su yaudare ku kada ‘yar lafiyar da take hannunku ta yaudare ka ka ɗauka kai wani abu ne, kada kuma shubuha ta zaunar da kai ka ƙi roƙon Allah. Babu shakka addu'a tana da tasiri wajen tabbatar da abubuwan da kake da kwaɗayi a gurin Allah in ka roƙe shi zai baka. Addu'a tana da tasiri wajen tunkuɗa dukkan musifa da damuwa da duk abin da ya damu al'umma a cikin ƙasa ko a cikin gidaje. addu'a tana da tasiri wajen samar da nutsuwa da kwanciyar hankali da kawo zaman lafiya a cikin al'umma sannan da saukar mata da nutsuwa Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi cikin alkur'ani yake cewa shi ne wanda yake nuna muku ayoyinsa yake saukar muku da ruwa daga sama arziki ba kowa yake wa'azantuwa ba in ji Allah sai masu mayar da al'amarin ya zuwa ga Allah. Ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma ku yi ma Allah din da'a da abin da yace ku yi masa da'a ku nisanci saba ma Allah idan kuna son ku zauna lafiya ku nisanci saba ma Allah idan kuna son arzikinsa ku nisanci Allah da saba masa ku nisanci saba ma Allah idan kuna buƙatar aljannarsa ku nisanci saba ma Allah idan kuna ƙaunar afuwarsa ku kiyaye ubangiji ya fi ƙarfin kowa kuma ku sani lalle Allah tsarki ya tabbata gare shi da falalarsa da karamcinsa yake amsa addu'ar waɗanda suka roƙa yake tabbatar da ƙaunar da suke da ita da tsammanin da suke da shi yake kuma yaye musu dukkan bala'i sai dai fa ku sani wajen amsa addu'a akwai sharuɗa akwai kuma ladubba akwai kuma abin da suke hana Allah ya karbi addu'ar mutum daga cikin sharaɗi da addu'a idan za ka yi dole ya zamanto ka yi ikhlasi da Allah ma'ana ka ɗayanta Allah shi kaɗai ne ke wannan sannan ka halarto da zuciyarka kada ka zo gaban Allah kana roƙonsa amma zuciyarka wani abu take tunawa daban ka kuma ƙarfafa kyakkyawan zato da tsammani a gurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda hadisin Abu Huraira wanda ya karbo daga annabi yana cewa ku roƙi Allah alhali kuna masu cewa da Allah din zai amsa muku amma fa ku sani Allah baya karban addu'a daga zuciyar da ta zamanto marafkaniya kuma wanda ta zamanto mai wasa Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi yana daga cikin ladubban yin addu'a ka daina girmama girman zunubi ka kalli girman rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala kada dan ka narke cikin zunubai ka ce ba za ka tuba ba ai zunubanka yanzu sun fi karfin ai gafara ka daina tunanin wannan ka kalli girman rahamar ubangiji da tausayinsa domin ya ce rahamarsa ta yalwaci komai zunubi duk inda ya kai ga girma duk inda ya kai ga girma to afuwar Allah ta fi wannan zunubin girma kuma gafarar Allah ta fi wannan abun girma don haka abin da ake so yi ikhlasi ka tuba ka koma ga Allah domin rahamar Allah ta yalwaci komai ya zo a cikin hadisi na kudusi Allah yana cewa ya kai dan adam ba za ka kiraye ni ba kuma ka kaunaci kirana da addu'a da kai gare ni face sai na yi gafara a gare ka daga dukkan abin da yake kanka kuma bana damuwa in ji Allah sannan sake cewa ya kai dan adam da zulubanka sun kai ƙololuwar sama sa'annan ka nemi gafara ta zan gafarta maka ba zan damu ba wannan yana daga cikin laduba na yin addu'a daga cikin laduba shine ka fara da gode ma Allah kai alhamdulillah kuma ka yi yabo da kirari da jinjina sannan ka cika addu'ar ka da ma annabi salati sallallahu alaihi wa yana daga cikin abin da ba zai sa ba za a karbi addu'ar ka ba wannan abubuwa suna hana ko ka yi addu'a Allah ba zai karba ba za a hana amsa ta ba za a amsa ba daga cikinta akwai cin haram wanda duk ya san yana cin haram ko ya sa haram ko kuma ma abin da ke aljihunsa haram to kawai ya bar ma yin addu'a dan Allah ba zai karba ba cin haram yana hana ka amsa addu'a mai cin haram ba a amsa addu'a a gare shi addu'arsa ana barinta ba inda za ta je haka nan kuma mutumin da zai yi addu'a dan yin sabo haka mutumin da zai yi addu'a dan yanke zumunci haka kuma mutumin da zai roƙi addu'a amma yana gaggawa yau ya roƙa amma so yake wai gobe a biya masa bukata Allah zai ce karbi addu'ar ka ni ba gaggawa nake yi ba saboda haka istighfari rashin samar da istighfari cikin addu'a ka kasa yin furuci da kai mai laifi ne kuma ka miƙa bukata ba za a karba ba kai furuci da wato zunubanka domin samar da istighfari cikakke yana samar da tsammanin gafara daga wajen Allah a kanka a lokacin ku da Allah ya muka gafara to zai karɓe ka amma fa ka sani dogewa akan aikata aikin zunubi da kuma ɗau aikata munanan ayyuka to yana sa ba za ka samu amsa addu'a ba sannan kuma za ka zamanto cikin nadama a kullum mai hankali daga cikin munji magabata mai hankali daga cikin bayin Allah Shi ne wanda yake ribantar lokuta waɗanda suke da falala wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari wanda ake da tsammanin samun amsa a irin wannan lokaci yana daga cikin mafi lokacin da ya fi kowanne girman amsa addu'a shi ne ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe a lokacin da Ubangiji ke neman wane ne yake bukata bashi wa ke son gafara a masa gafara a kuma lokacin bacci ya fi daɗi Hakanan addu'a lokacin da ake sujjada ubangiji tabaraka wa ta'ala yana karbanta haka kuma addu'a tsakanin kiran sallah da ta da iqama ana karɓanta. Hakanan nan matafiyi a lokacin da ya tafiya domin yana cikin wani nau'i na wato azabar tafiya in ya roki Allah ana amsawa haka kuma lokacin gab da ya kusa da buɗe baki ga mutumin da yake azumi hakanan akwai wata sa'a a ranar juma'a ana amsawa dukkan waɗannan shari'a ce ta bayyana su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 اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا الفتن اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجزام ومن سيء الاسقام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الامن في ولايتنا الخاصه وسائر ولايات نيجيريا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم اباءنا وارحم امهاتنا وعلماءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك فتقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاذكروا الله يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم